jama'a assalamu alaikum barkanku da haka barka da zuwa wannan channel ta skill practice hausa a wannan bidiyo zan yi bayani a game da reference na alkur'ani da kalmar sidira ta fito kalmar sidira kalmar larabci ne so a nan wurin in ba ku reference din ne ku je ku duba ko kuma in karantu a cikin alkur'ani kisa na mutanen saba'i a cikin suratu saba'i wanda wannan sura ita ce sura ta 34 a cikin suratu saba'i wanda na gaya muku cewa wannan ita ce sura ta 34 aya ta goma sha biyar za mu fara saboda a ɗauko gaba ɗaya kisan yadda ta zo sai za mu zo mu karanto saboda daga aya ta goma sha biyar kasantuwar wannan kisa daga nan ne idan muna so mu fahimci ma'anan za ku ga cewa daga nan ne za mu iya ɗaukowa bismillahi rahmani rahim لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أخل خمط وعثل وشيء جنتين زواتي أخل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور نعم so wannan shine reference na kalmar sidra Allah ya zo yake bayani a game da mutanen saba'i irin ni'imar da ya masu sannan kuma da suka juya baya irin sakayya da ya masu a sakamakon juya bayan da suka yi suka ƙi gode ma ni'imar da Allah ya masu ni ba malamin tafsiri ba ne amma za ku iya ji a wurin malaman tafsiri da kamar prof isa ali fantami akwai wani tafsiri da na ja fasar wannan ayan takaita so za mu iya sauraron tafsirin wannan ayan a wurin prof na don samun cikakken ƙarin bayani mutanen saba kawai sun kafirce wa ni'imar Allah ne Allah ya dauke dukkan albarka suna cikin jin daɗi su ko abinci ba sa saya kowa ya fi karfin abin da zai ci laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal yace kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Allah yace fa a'radu fa arsalna alaihim saylal arib wa badallahu bi jannatayhim jannatay ذواتي أكل wa وأثل wa shay'in min sidirin qalil yace zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur mutanen saba kawai sun kafirce wa ni'imar Allah ne Allah ya dauke dukkan albarka suna cikin jin daɗi su ko abinci ba sa saya kowa ya fi karfin abin da zai ci a rayuwa kowa na cikin ni'ima amma da suka sabon Allah duk albarkan Allah ya ɗebe ya dauke musu lambunan da suke da shi lambun apple ya dauke lambun lemo ya dauke lambun ayaba duk kayan ni'ima Allah ya ba su magariya yar karama wannan shi ne dai reference ɗin inda a ƙarshen ayar da Allah yake cewa wa shay'in min sidirin qalil kasantuwar magarya na da amfani wanda ya je ba Allah baya fushi da bawan shi gaba ɗaya idan wannan bidiyon ya burge ka za ka iya danna like button sannan ka danna ƙararrawa wannan zai ba da dama idan muka ɗora sabon bidiyo a wannan channel ɗin a sanar da ku